Ministan sufurin kasar Malam Mu'azu Jaji Sambani ya bayyana hakan a yayin aikin rangadin duba shirye-shirye da matakan tsaro da ma'aikatarsa tare da haɗin gwiwar kamfanin jiragen ƙasar Najeriya wato NRC suka ɗauka ya zuwa yanzu akan hanyar layin dogon na tsakanin Abuja da Kaduna don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma da za su koma amfani da sufurin jiragen ƙasa wajen zirga-zirgar su na yau da kullum ciki da na kasuwanci da cinikayya bayan kwashe sama da watanni bakwai da aka dakatar da aikin jiragen ƙasa sakamakon farmakin harin da 'yan ta'adda suka kai a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2022 da muke ciki. To alhamdulillah sufuri daga Abuja zuwa Kaduna zai fara aiki nan da 'yan kwanaki kaɗan. ɗauki matakai da insha Allahu za su tabbatar da tsaron al'umma da za su bi wannan sufurin kuma dalilin da ya sa ma na zo kenan a kaina saboda tabbatar da cewa tsare-tsaren da muka yi a ofis suna nan an tabbatar da su a kasa na'urorin nan saboda kare wato ainihin rayuwar mutane da za su shiga jiragen nan saboda haka ba yadda za a yi mu bayyanar da su wasu za ku iya gani alal misali rediyo mutum na riƙe da rediyo a hannu yana magana da ko dire direban jirgi ko jami'an tsaro wannan zahiri zaka gan shi akwai kuma na'urorin da muka sa a kan jiragen wanda ba za ba lalle ne sai mun gaya muku ga na'urorin ba saboda duk inda akwai mutumin kirki kuma ana samun gurbatattu ma to gurbatattun bai kamata su san irin waɗannan tsare-tsaren da muka yi na sirri ba da jirgin nan ya tashi daga Abuja ko ya tashi daga Kaduna ba a iya ganin sa amma yanzu mun sa na'uran da za mu iya ganin jirgin nan daga sa har isansa akwai na'urori da za su nuna nuna mana idan akwai matsala a gaba kilomita ɗaya ko biyu a gaba da kuma gefe. Malam Mu'azu Jaji Sambo ya kuma yi ƙarin bayani a game da muhimman batuwa da suka kunshi adadin lokutan da za a rika jigilar fasinjoji. Yanzu muna tunanin so biyu a rana Abuja Kaduna so biyu Kaduna Abuja so biyu insha Allah. Halin yanzu dai za mu tabbatar da cewa insha Allah jirgi ya daina aiki daga karfe biyar kafin mu ɗauki wasu matakan sa'an nan akwai sabon tsari na tiket da yadda ake sai da tiket ɗin kowa ya zo ne kawai zai iya saya amma yanzu idan za ka sai tiket sai ka ba da phone number kuma sai an tabbatar phone number nan na da kuma national identity number number ɗan ƙasa ɗinka za mu ƙara kuɗin tikiti kuɗin jirgi saboda abubuwa sun tashi yanzu a yayin aikin rangadin duba matakan tsaro da sauran tsare-tsaren gwamnati na tabbatar da tsare rayuka da dukiyoyin al'umma al'umma da za su rika amfani da sufurin jiragen ƙasa ɗin idan aka dawo da aikin jigilar fasinjoji. Yan jarida da ke cikin ayarin mutanen da suka yi tafiya cikin jirgin ƙasan daga yankin Iduna birnin tarayya Abuja zuwa unguwar Rigasa na jihar Kaduna sun bayyana cewa. Sunana Kabir Abdul kuma ina ɗaya daga cikin 'yan jaridan da suka bi jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna domin tantance matakin tsaro da kayan tsaron da aka tanada don samun tsaro ga al'umman da za su shiga jirgin ƙasa. nan ta fara aiki to na gamsu a wani bangaren kuma wani bangaren ban gamsu ba saboda a bangaren tantance fasinja ka shiga jirgin eh, wanda sai an tantance lamma zama dan kasa wato nin kenan kuma a wasu bangaren gaskiya ban gamsu ba inda nake sa ran zanga kayan aiki sintiri kamar CCTV kenan kuma tana ba da situation report gaskiya ban ga wa'annan ba wata ma'aikaciya a tashar jirgin kasan da ke unguwar rigasa malama rabi ta ce ba ni da wata fargaba na gamsu da matakan tsaro a mazauni na ma'aikaciya yanzu abin da zan ce Allah ubangiji muna farin ciki Allah ya kamu wannan rana idan ana iya tunawa dai a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayya ta sanar da cewa hukumar NRC za ta koma aikin jigilar fasinjoji akan layin dogonta daga Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Nuwambar shekarar 2022 da muke ciki Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja Najeriya